a jiya ne dai gwamnatin jihar yobe ta mika wasu mutane da suka hada da mata da mazari da hamsin da takwas ga iyalansu waɗannan mutane dai wanda ake zaton cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka sace a garin katarko da ke karamar hukumar guji ba a jihar yobe kimanin watanni biyu kenan da suka gabata wanda daga bisani suka sake dawowa da su suka ajiye su a wasu garuruwa na kusa da garuruwan su na asali tun a wancan lokacin ne dai waɗannan mutane ɗari da da hamsin takwas ɗin ke tsare a hannun jami'an tsaro wanda shugaban kwamitin da gwamnatin jihar yobe ta kafa don sake tsugunar da waɗanda rigingimu domin boko haram ya daidaita barista mustapha goneri ya ce sun dauki wannan matakin ne na tallabatar da lafiyar waɗannan mutane da kuma ba su kulawa ta musamman amma barin a ci zarafinsu ba wanda kuma ya ba iyayen waɗannan mutane haƙuri ga ma ƙarin bayanin da shugaban kwamitin ya yi mana mutane 158 ne dukkansu mata ne da yaransu to a cikin su gaba ɗaya wanda manya mata 62 ne to shauran duka daga 'ya'yansu sai kannan su hakan nan ne shine ya kawo adadin wannan 158 din su kuma matan da aka raba muka ce 62 din akwai mata 15 waɗanda su ya mazajen su sun rasu su 15 din saboda haka su taimakon da aka ba su na kuɗin ya ɗanɗara na shauran shauran an ba su 30 su kuma aka ba su 50 50 takardu so samun su aka yi a jeji ba wai ko wani kuɗi aka biya ko kuma wani abu ne kawai aka sa an same su na jeji suna kokarin neman inda za su shiga gari ne kawai ganin cewa akwai wasu ƙauyuka a karamar hukumar guzuban da har yanzu ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram din to ko ya karamar hukumar suke ganin game da irin kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen sake kubuto da waɗannan garuruwa tambayar kenan da muka yi wa shugaban karamar hukumar gujiban alhaji kyari batarama mm, alhamdulillah ka san wannan ah, tambaya na security amma a matsayin mu na mutane mu ne masu amfana idan lafiya ta zo muna nan muna sa tsammani ga Allah da su kokarin da su jami'an sa suke kuma muna sa tsammani insha Allah za mu samu sauki abu to koya matan da suka samu rayuwar su ya kasance lokacin da suke hannun waɗannan yayan ƙungiyar Boko Haram kuma yanzu ya suke ji ganin cewa sun samu kubuta ga dai abinda wasu suke cewa Hawwa Muhammad gaskiya abubuwan da suka faru mu da tun da suka dauke mu ba su taba cutar mu ba ko sau daya gaskiya kuma ba su bar mu da yunwa ba bare ishin ruwa ba sa zuwa masu tsaya a gaban mu kuma in sun shigo mana cewa suke mu juya musu baya kar mu kalle su kuma ran da za su fitar da mu Allah ne da kawai ya kubutar da mu suna ta za mu sa ku islamiya za mu dinka musu uniform za ku fara fita karatu kullum suna shiga suna mana wa'azi to Allah dai bai ba su ikon yin hakan ba da Allah dai ya fitar da mu rana ɗaya da mangaruba suka fito suka ce mana to yau ku fita za mu kai ku garin ku arna muka ce to sun ce mana mu arna ne kuma garin da muke ma mu arna ne kuma muka fita suka dura mota biyu suka shigo da mu jeji suka zo suka sauke mu suka ce kowa ya shiga ya shiga wajen da zai shiga kawai mu ne muka shiga wani ƙauyen da suka saukar mu wai maram yana muka shiga wani garin ruwa da kafan mu kusa da gwaneri muka zo muka kwana a garin da safi ne Allah ya fitar da mu muka zo garin nan muka kwana kuma Allah ne ya fitar da mu a dole mu dawo mun bar iyayen mu mun bar mazajen mu kowa na tunanin mu gaskiya kuma mu addinin su ba mu iya yin addinin su ba sun ce in wanda zai addinin su sai dai zauna dindindin ba zai je kalli iyayen shi ba bare mijin shi suka ce duk wanda ba zai yi ba kuma ya fita za mu ware ku kowa ya tafi inda zai tafi muka ce mu bara mu addinin ba shine aka ware mu kuma aka fitar da mu saboda daddare aka kai mu kuma da daddare aka fitar suna na gambo mu amin sakin da aka mana mu ba mun ce ba za mu iya zama daga wajen su ba na addinin su ba za mu iya mu rike shi a hannu biyu ba inda suka ce mutum da ba za ku iya ku rike addinin nasu a hannu biyu ba za mu cire ku arna ku je ku ƙara ku je ku sa wajen tuta tuta na ku girin wata girin din ku je ku karasa zamu zo mu iso ku wata ran muka ce to mu ba za mu iya zama da su kwata kwata ba za mu zo mu zauna a wajen arnan mu kwanan mu satin mu uku ne suna kawo mana abinci suna kawo mana ruwa suna kawo mana komai abinci mu muke girka da hannunmu komai mu muke da hannunmu su har man shafawa su abubuwa su turare ba abin da ba sa kawo mana wajen na mu da Allah da ya cire mu mun ga mutane da yawa wanda suke zaban da mu mu muna cikin gida muna nan da muna zauna suna shiga suna fita don haka ba yaren da babu a ciki suna da gidaje eh muna cikin gida tunda muka shiga ba mu fita waje ba sai ranar da za a fidda mu mu zo mu wajen arnancin namu da aka fidda mu shine muka kalli waje malam abdurrahman dauda na ɗaya daga cikin wanda aka sace masa yaya da kuma yanzu hakan aka mika masa wasu daga cikin yayansa da aka gano da an dauke mun mutane na guda shida Allah ya kubutar mun da shaura yanzu ma yara na maza guda biyu ne ya rage da yana da shekara goma sha hudu da yana da shekara hudu kai lokacin da na same su ba su da hankali ma da lokacin da na samu yara na da mata na ma kuka suke suka zo suka rike mun hannu suka ce mun ai mun ji sun kashe ka na ce a ni ina nan lafiya kokor zana ban yi ba amma sun zo gidana suna nema na sau hudu ina jin ina kallon su a lokacin ina kallo aka kone mun gidana dabbobi na hatsin da nake ci duk an kone sai da da cewa waɗannan mata sun samu kubuta ko kuma waɗannan 'ya'yan kungiya sun samu sako su 'yan makarantar nan na garin Cibok kuwa da za ka rage watanni biyu cika shekara ɗaya cir a hannun waɗannan mahara har yanzu babu su babu ɗuriyansu babu kuma wanda ya san inda suke haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya